daga mace da namiji ma'ana annabi adamu kenan da hawa sannan muka saka ku ƙabila ƙabila ƙasa ƙasa lita'arafu domin ku samu sanayya inna akramakum inda Allah ya wanda ya fi girma a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ko ainihin lobunan da aka gini mutane akai shine da abinda Allah ya halicci mutane akai shine su kiyaye insaniya da bashariya a wannan doron ƙasar a kiyaye ta daga dukkanin abubuwan da suke kaddara ta manufofin addini daga cikinsa da akwai kiyaye nasaba da kuma kiyaye hankali da kuma kiyaye mu'amala a kiyaye nasaba wajen wato kar a cuɗanya ƙarya da gaskiya sannan a kiyaye a ah, wato hankali sabila da hankali shine abinda Allah ya bambance mutum da dabba idan aka ce an zare hankali to da mutum da dabba sun zama ɗaya sabila da duk abin da mutum yake da shi na baiwa to dabba ma yana da shi sannan kuma kiyaye mu'amala ma'ana mu'amala shine wato a zauna da mutane da kyakkyawan zamantakewa ta yanda duk abin da baka so a maka to kai ma ba za ka yi wa mutum irin wannan abun ba saboda dukkanin masu aikata laifi a duniya inda za a ce su ma da a musu wannan laifin za su ji ba su so to kaga duk abin da baka so ba za ka mu'amalanci mutane da shi ba to wannan shine ainihin abin da tubali da aka gini khilafan annabi adamu alaihi salam wanda Allah ya ce wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifan nan shine wanda zai mai wajen gyara wato abin da ya shafi kiyaye tsatso da kiyaye hankali da kiyaye duk da dai an ce abubuwan da wato addini ko ko Allah Ubangiji yake nufin kilafan annabi Adamu ta kiyaye abubuwa ne guda biyar amma muhimmai daga cikin su da akwai tsotso da akwai hankali sannan kuma da akwai mu'amala sabida haka wannan mu'amalan wani abu ne tushe wanda baya da alaƙa ma da sai iya wanda yake cikin addini na ko yake cikin fahimta na ko yake cikin ɗariƙa na ko yake cikin ƙungiya na ba ma sai musulmi ba kowa ma yana cikin itar ɗin wanda Allah Ubangiji yake kiran su zuwa ga su dawo zuwa ga kyakkyawan alaƙa da suluki da zamantakewa. Malam yanzu kusan rayuwa da maiwa eh, abu ne ya sa za ka al'umma na mu'amala shi mu'amala na kuɗi wani ɓangare ne cikin mu'amalat mu'amala yana da faɗi da yawa sabida mu'amala ya ƙunshi maƙwabtaka mu'amala ya ƙunshi auratayya mu'amala ya ƙunshi kasuwanci mu'amala ya ƙunshi karantarwa duk waɗannan abubuwan su ma mu'amala ne sai dai da ke shi kuɗi wani abu ne wanda shi ne zuciyan da mutane suke rayuwa a kai to ya zamanto da kuɗi ne ake ma auna mutum a gane waye ma mutum don a gane shi mutum tsaikayin mutum ne tsayayye mutum ne wanda ya dace da da da kiyaye alaƙa ko ba mai dacewa ba ne to da kuɗi ne ake auna shi amma idan aka kalli yanda addinin musulunci ya karantar da mu'amala da zamantakewa to za mu ga abu ne wanda wato abu'at ɗinsa yana da girma yana da faɗi saboda musulunci bai tsuke kyautata mu'amala a cikin ifar na waɗanda suke musulmi ba har wanda ba musulmi ba addinin musulunci yana kira zuwa ga a yi musu mu'amala mai kyau a musu adalci a yi musu zamantakewa mai kyau a faɗa musu magana mai daɗi a musu makwabtaka mai kyau wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'amala akwai wani wato sababin nuzul na saukan wannan ayan inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma an nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima malamai suka ce dalilin saukan wannan ayan shine da akwai wani bayahude sunansa Tu'ma da akwai kuma wani sahabi sunansa Bashir wannan bayahude ɗaya ne daga cikin sahabbai a Madina Balansare ya saci silke ya bada ajiya ma Bayahudi. Bayahudi ya zaci nasa ne, Bayahudi ya ci gaba da ajiye wannan silken har aka zo bincike-bincike aka zo aka gano silken nan a gurin Bayahudi. Sai aka ce kai kai sata ya ce ba ni na sata ba. Wane ne ya bani ajiya? Shi ko wanda ya ba da ajiya ya ce ba shi ya ba ajiya ba. Wancan shi ya yi sata. ‘Yan uwan wannan Bashir ɗin wannan sahabin Balansara suka zo suka taru suka zo gun manzon Allah suna ingiza mai kantu suna suna wa manzon Allah ya yanke hukunci akan wannan yaya za a yi Yahudawa su zo su ce musulmi ne ya yi sata ma'ana suna son annabi ya goyi bayan dan uwansu ba tare da an yi bincike ba tare da an yi fata bayyanu ba manzon Allah shi kuma baya yanke wani hukunci sai da wahayi annabi ya jira Allah ya saukar mishi da wannan aya Allah ya fahimtar da shi ba sahabin nan bane ba ba yahudan nan bane yayi satan nan wannan balansaran shi yayi sata to daga nan ne manzon Allah ya ce wannan ba yahudi shi ba mai laifi bane to ka kaga ma'ana adala na musulunci da kuma mummu kyakkyawan zamantakewa na musulunci ya kunshi kowane iri hatta dabbobi ya kunshi duk wata irin zamantakewa zamantakewa na kuɗi zamantakewa na makwabtaka dan idan ka bibiya zaka samu Allah da ya ce wa annabi wa in ahadun minal mushrikin istajaraka ma annabi aka faɗa amma mu kowa da kowa ne ko mushriki ne kake makwabtaka da shi to dan Allah ka nuna masa halayya irin na musulunci ka nuna masa alƙiyamul insaniya har ya dawo da kanshi ya fahimci kai wannan fa da akwai wani abu na daban a cikin wannan mutumin da yake mu'amalanta na da irin wannan mu'amala kuma idan muka duba za mu ga shugabanmu sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan halayen ne mutane suka shigo addininsa ba tare da sun gan shi da kuɗi ba ba tare da sun gan shi da mulki ba ba tare da ya tsoratar da wani ba ba tare da ya tursasa ma wani ba kowa za ka ga babba da yaro ya kai ga da akwai wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iz'ani ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya da yara da ƙanana kaga ba kuɗi ake basu ba ba wani abu ba tsoratar da su aka yi ba kawai sun miƙa wuya to ba wani abu bane halaye ne da kyakkyawan ɗabi'a domin annabi tun kafin a turo shi ma ana ce masa Muhammadul Amin sai bayan an turo shi ne kowa ya yarda mai gaskiya ne shi sai bayan an turo shi ne kuma sai wasu suka rabu sai suka fara ƙaryata shi amma Allah ya ce innahum la yukazzibunaka walakin na bi ayati Allah yajhadun ba kai suke kanta ba sun san ba makareci bane a'a suna ƙaryata ayoyin Allah ne saboda haka mu'amala da dukkanin ɓangarorinsa wannan wato wajibi ne na insaniya kafin ma a zo zuwa ga tafiya da addini dama wannan insaniyan yake fara kiyayewa to wajibi ne a mu'amalanci mutane da kyawawan mu'amala na'am malam kamar mu'amala mafi ah, yawanci al'umma mutum ya to Fitiran da Allah ya halicci mutane a kai Allah ya halicci mutane da fitira ne mai kyau Allah ya halicci mutane da fitira na kiyaye wato wato alfurmansu mutum ya kiyaye alfurmansa me alfurmansa matanka misali ba ka son wani ya yi ta'addanci a kanta ko ya yi zina da ita ko ya yi fasikanci da ita wannan fitara ne jubilli ba ma sai iya mutum ba hatta dabba akwai dabban da zaka ga yana faɗa gidanka ‘ya'yanka dukiyanka duk abin da ka mallaka da mutuncinka kana son ka katangance shi ka kare shi ka kiyaye shi to kuma bitali sai ka ga son zuciya da son rai ya kana mu'amalantar mutum da irin abin da kai baka so a mu'amalance me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayan ku ba zai zama mumini ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa baka san a cuce ka to kar ka cuce Ba ka san a yi zina da yarka kar ka zina da yarka ba ka son eh, eh, a zage ka a yi munafurcin ka a yi annamimancin ka bayan baka nan ba za ka yi annamimancin wani ba ba ka son a eh, maka sata da sauransu to duka irin waɗannan idan muka bibiyi kisa na ƙabil da habil wanda su ne farkon waɗanda dalilinsu aka fara bambance alhamis min tayyib ko kaga ƙabil shine azzalumin da ya kashe ɗan uwansa habil akan mace tun daga nan kuma ya sunanta mummunan sunna a doron ƙasa to dai a taƙaice fiɗira ne na ɗan adam yana son mutunci yana son a mutunta shi a girmama shi to ya kamata kuma wannan ɗan adam ɗin abin da ya fi dacewa ka yi mu'amala da irin abin da kai kake so a maka mu'amala da shi ba sai mutum ya je makaranta ba na'am makaranta ne babban wurin tarbiyya amma kuma ita kanta zamantakewa da ɗabi'i na rayuwa yana karantar da kai cewa in ba ka son a maka abu to kar ka yi wa mutane amma in ka yi wa mutane to kai ma za a yi maka To, da farko musulmi, inda ya ce shi musulmi ne, ya dawo zuwa ga manzon Allah saboda musulmi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mumini annabi Muhammadu ne makomai shi mumini annabi Muhammadu shine dustur na rayuwar shi to ka komo ka kalli manzo wai yaya manzon Allah yake wajen mu'amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maƙiyansa sun yi shaida da cewa shine a azamu shakhsiyatin fi tarikhil insaniya fi tarikhil insaniya insaniya bata taɓa ganin wata shakhsiya kamar annabi Muhammadu ba ma'ana mutunci da mutuntaka da kyakkyawan zamantakewa tunda idan ka bibiya da ka samu wasaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka je wani wajen yana cewa la yakun ahdukum imma'atan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin waqtinu anfusakum an tuhsinu ila man ahsana ilaikum wa tajtanibu isa'ata man asa'a ilaikum kar ɗayan ku ya zamo imma'a ya ce ni mu'amala na da mutane irin yanda suka mun haka zan annabi yace a'a ka kula ka, mayar da kanka za ka kyautata ma wanda ya kyautata maka wanda ya munanta maka ma za ka yi ƙoƙarin kyautata masa kaga wannan manzon Allah da ya yi wannan umarnin masahabbansa karan farko sai ka duba ka ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yayi sai ka ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo mai afuwa ya zamo mai kawaici ya zamo mai haƙuri ya zamo mai juriya ya zamo mai wato mai tabbata ala ayi halin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba garin da yake so kaman garin Makka amma yana ji yana gani mutanen su suka fitar da shi daga Makka yana cewa innaki la ahabbu biladillahi ilayya in laula anna qaumaki akhrajuni minki ke nafi so ke nafi so a cikin kasashen Allah amma mutanen ki sun fitar da ni daga cikin ki annabi na kuka ke faɗan wannan ran da zai yi hijira sayyiduna manzon Allah yana wahayi wa manzon Allah yana ce masa innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'adik bayan annabi ya fita yana fita mai babban abin da aka ci gaba da bin sa da shi shine ya za a yi a kashe shi ya da a yi a halaka shi ya a yi a a kawar da shi amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ci gaba da bada kariya ma kansa daga nau'o'in zalunci da ta'addancin da ake masa dan hatta daga takobi da yayi yaki ba ya yi yaƙi ba ne domin ya zubar da jinin wani domin ya tursa ma wani ya musulunta bi annan nabiyal hashimin dahar magaza bala sadda udwanan warar da dalala ya yi yaƙi ne domin ya rama ya toshe kafan barna dan azzalimi in yana zalunci ana barinsa to sai zalunci ya dawwama amma idan azzalimi yana zalunci to ko da dai ba a rama ba a kama hannunsa a hana shi yin zalunci Shi ne shine unsur zalumin zaliman aw mazluman duk yaƙoƙ wanda annabi ya yi ne domin ya kare kansa amma daga ƙarshe ran da manzon Allah ya dawo garin Makka a matsayin shine wato eh, shine mai garin gaba ɗaya ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi nasara da fatu makata. annabi cewa yayi ma duk wanda suka yi laifi ku je min yafe muku idza hum fa antum to kaga wannan karamci da halaye su ne ya kamata musulmi ya koma domin ya je ya karanci halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sannan to shi mu'amalan aure da kuma yanda zamantakewan aure yake wani abu ne wanda alhamdulillahi rabbil alamin a mu sun ɗaura mu akan gwadabe a al'adance ga uwa uba addini to amma abubuwan da ke faruwa na gurɓacewan zamantakewan aure a wannan zamanin gaskiya abubuwan sun yi yawa ne don ni a yanzu a fahimta na babu wani abun da yake gurɓata zamantakewan aure kamar social media babu kaman wannan abun kuma wannan wani abu ne wanda dole mutum ya tashi ya yi tsaye domin ya kare tarbiyyar gidansa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kudu an wal hijara ku kiyaye iyalanku ku kiyaye kanku daga wuta wuta wanda makamashinta su ne mutane da duwatsu saboda haka abubuwan da suke faruwa a yanzu wanda yake gurɓata zamantakewan aure suna da yawa a ɓangaren mazan da ɓangaren matan amma abin da ya fi muni shine social media saboda haka kiran da zan yi a nan shine zamantakewan aure wato abu ne na addini zamantakewan aure abu ne na gina al'umma da makoman al'umma a gaba don haka idan ka ci amanan zamantakewan aure to ba wai ka ci amanan iyakanka ba ne ka ci amanan khilafan Allah ne sabila da shi abin da za ka aifar za ka aifar da abu ne mummuna wannan abu mummunan kuma ya ci gaba da toho yana yaɗo yana naso shi ma a ci gaba da aifan munanan abubuwa saboda haka duk wanda ya kyautata zamantakewan aure to kaman ya kyautata khilafan da Allah Ubangiji ya turo annabi Adam ya turo mutane su zo su yi a wannan bayan ƙasar ne kuma mutum ya ji tsoro. Allah cikin mata don a yanzu da ka samu matan da yawa da za ka ga sun fita sun ƙi zaman auren sun shiga duniya wasu tsanani ne na zamantakewa mutum ya mayar da mace kaman baiwarsa mutum ya mayar da mace kaman 'yar aikinsa wanda kuma ba haka addinin musulunci ya tanadar ba a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wa Fati daga ƙarshen wasiyyansa ya ce ina muku wasiya da mata ku sani mata ba bayanku bane ‘ya'ya ne kuka auro su kuka ɗauko su daga gurin iyayensu ko ba haka ba to kiyaye wannan zaman kuma bayan haka manzo Allah ya ce istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dil'il a'waj ku yi musu wasiya da alkhairi ku lallaba su manzo Allah yakan ce musu qawarir lallaba su ake yi idan mutum ya ɗibo ƙarau ya ɗibo gilas ya ɗibo abubuwa gilas a cikin buhu to dole za ka ga yana lallabawa ne yana lallabawa sannu sannu to ba wai ba wai kaskantar da kai bane ko karya kibriya in ka ne mace ka lallaba ta ba amma kuma su matan yanzu yana daga cikin mafi su suna son holewa ne da jin daɗi da abin da suke gani a fina-finai suke karantawa a cikin littattafai to su akan wannan suke so su gini rayuwarsu sabida haka sai ka ga zamantakewa ya lalace a maimakon a koma a duba maslahiyan zamantakewan shine ƴaƴan da muka haifa maimakon su zai zama sai mutum ya zama yana kallon maslahan kansa ɗansa ko lalacewa dai babu damuwa wannan kuma zalunci ne a doron ƙasa ba iya zaluntar kai ba na'am To, al'ummar musulmi dai tunda sunansu musulmi to su koma zuwa ga annabin musulunci. Waye ma musulmin? Manzon Allah wani lokaci kaman an tambaye shi waye musulmi ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani. Musulmi shine wanda Musulmi suka kubuta daga hannunsa da harcensa. ya kubuta musulmi ba wai sai ka zagi mutum ka aifo ɗa ka ƙi mishi tarbiyyar da ɗan da ya zama fitina ma al'umma ka cuci al'umma Allah sai ya maka hisabi akan wannan sai Allah ya maka alƙalanci da kai da ɗan sai kun haɗu da kai da ɗan kuna tsineniya a gaban Allah ta'ala ko ba haka ba ka kiyaye haƙƙin mutane a bar cutansu a bar zagin mutane a bar yaɗa fasikanci a bar yaɗa aibi yanzu har Allah Allah ake yi ma musifa ya samu wani sai a ɗauko a social media a mayar da shi dabdala ta tattaunawa da cin mutunci a samu wanda za su ƙara ƙarerayi ɗari domin abin ya yi functioning ya yi rendering abin ya yi wato ya je viral domin a gani abin sosai sosai kawai mutum iya bai damu da Allah zai tambaye shi ba ma yalfizu min qawlin illa da ladayhi raqibun atid kowa da kowa ranar alkiyama za a bashi abin da ya aikata a ce ya karanta littafin sai yi ma kansa ya tafi saboda haka a ji tsoron Allah a bar yaɗa fitina a ji tsoron Allah a nafarta alkhairi a ji tsoron Allah kai mu'amala da mutane da irin mu'amalan da kake so su su yi da kai wannan shine kiran da nake da mutane ga ƙarshe kuma muna roƙon Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya mun taho tare da manya-manyan shehunai Sheikh Abbas Sadauki Sheikh Ibrahim Sheikh Sharif Ahmad Muqaddam da kuma ɗan uwana Abdullahi da sauran waɗanda muka zo tare kuma muna muku fatan Allah Ubangiji ya biya muku bukatan ku Allah ya ɗaukaka wannan kafa mai albarka. Mm. Mm.